محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منع الخميس شاهد موتا تقوس جراد بياد من هدوء دار بين أخوه wadda ta yi daidai da sha bakwai da wata uku miladiya dubu biyu da ashirin da biyu muna nan cikin kitabun jana'iz kuma a darasin da ya gabata mana cikin babi na goma babu lukufin jana'i wal julusi alal makabir babin da yake bayanin hukuncin miƙewa yayin da ma'ana jana'iza ta gabato da kuma hukuncin zama a kan kamar mun karanta hadisin farko hadisin na aliyu wanda ya tattauna kan matsalar miƙewa yayin da aka taho da jana'iza za a wuce mun yi bayani cewa mafi ingancin magana yanzu ba sai an sawa'un kana zaune za a wuce da jana'iza ko kuma kana makabarta ko kara ka ita jana'izar an yi wucewa da ita aka kawo ta makwancinta na ƙarshe tana iya zama ko da ba a ajiye ta mutu na fatan nan yau za mu tashi a asar na biyu a cikin wannan ba ubangiji yi cewa haddasa ne an maliki an na uba nan ya ce an zantar da ni daga malik labari ya isan masa na aliyar na abin طالب lallai sayyidina aliyu dan abi na kana yatawassadul qubura ya kasance yakan da kai da kabur ma'ana ya kwantar da kansa ya dora akan kabur wa alaiha yana kuma shingida akan kabur kana maliku imamu maliku ce. wa inna ma nuhiya alal quruni alal qurun an hana zama akan kabari ne fi ma nura yace cikin abinda da muke kyautata tsammani min mada'i an hana waɗanda za su je su yi tsugunu wurin fitsari ko ba aya wannan aka hana amma shi yana ganin ba hana kenan mutum ya kwanta ko kishin gida a kan ina fata an gani ba na kiran shi yana ganin wanda ya da kai da kabari ko kishin gida a ya zauna shi yana ganin babu matsala kenan to ya za a yi da maganganu da suke magana akan hana zama kan kabari sai ce yana nufin ko suna nufin wato an hana zama ne a biya bukata amma ba wai zama mujarrabi ina fata gani to wannan asar na da aliyu maliku ya rawaito shi bala mana Bala gani labari ya isa mu ko da yake malam zarkani yana faɗa cikin sharh risala yace mu sahih wannan balak din ya inganta da wata hanya dan mai yana cewa wa kad akhrajahu as-sahawi imamu sahawi ya rawaito wannan hadisi bi rijalin fita da wato mazaje amintacci an aliyin daga sayyidina ali kuma akwai makamancin wannan wanda imamu bukhari ya rawaito mu'allaki cikin sahihinsa yake cewa daga Nafe nafe yake cewa kalam na umar abdullahi dan umar ya kasance ya jilisu alal kubu ya ce yakan zauna kan gaba. mana wannan azar, ibn umar yakan zauna akan alal kuburi akan kaburbura ko akan kabar shi ma wannan bukari ya rawaito shi mu'allafi amma imam tahawi ya rawaito shi mausul ta hanyar bukair ibn Abdullahi ibn al-ashad anna nafi'an haddathahu bi dalika nafi'u ma'ana ya bashi labari to sai hafiz ibn al-ajr cewa la yu'aridu hada wannan ba zai ci karo da ma a karar ibn abi shayba abinda al-imam ibn abi shayba ya rawaito cikin musannaf ba bi isnadin sahihin anhu da sanadi ingantacce kuma daga Abdullahi dan Umar yace la an aqa ala a Habu ilayya min an aqa ala qabri la da wani ce wallahi in tsora tsabata in taka dutse da ya dau zafi akan wuta mana ya dau zafi ya kulu sosai in tsora kafa ta in ko in zauna a kai shi ne mafi soyuwa gare mu fiye da in ta kafa wa hadhihi min al-masail al-mukhtalaf fiha malai ce wannan mas'ala ta zama akan kabari tana ɗaya daga cikin mas'aloli wanda aka yi tsakani akan ورد فيها في صحيح ya ce hadisai ingantattu sun zo akan wannan kamar hadisin da muslim ya rawato. daga abibar sadrin ganawi zana da cewa na tafi su alal kubur kar ku zauna kan kaburbur har ma da nauyi ce al-muradu bil julusi al-qu'ud inda al-wuquf yace abinda ake nufi da zama a nan zama mujarrad a wurin jumhurin ba wa qala malikun amma imam malik yana cewa al-muradu bil qu'ud al-hadath abinda ake nufi zama wurin biyan bukata وهو تأويل ضعيف أو باطل إمام النووي ونم فسر فسر كي روششيا أمر وهو يوهم انفراد مالك بذلك يجي ونم ينا دون كم مالك من كديت ونم فسر وكذا أو أمره كلامه من جوني حيث قال جمهور الفقهاء على الكراهة خلافا لمالك yace haka nan maganar ibnu jawzi yana nuna kamar imam malik ne da ɗaya tafi kan wannan amma imam nawawi ya bayyana cikin sharhin muhazzam al-majmu cewa abu hanifa shi ma ya tafi kan wannan ma'ana shi ya bayyana cewa abu hanifa ya fi wanda abin amma abu hanifa yana da ra'ayi irin na imam malik sai dai abin da yake tabbatacce shi ne cewa zama a kai shi aka hana ba ni ba tsugulo aka hana ina fata gani shi zai ya mana yin rafin dam yake fada cikin alifin ka yake cewa al'asar marwiyatun min tariqin عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الخروج عن القبور ya ce hadisai sun zo daga annabi ya hana zama a kan gaba wannan an rawaito su kuma min hadisin kuma ibnu alim min hadisin kuma dan alim wa jabir wa abi hurayra wa ghayru nan su an rawaito daga wannan hadisin jabir imam abdurrazzaq as-sanani ya rawaito cikin musannaf yake cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanha an yaqa'u ar-rajul 'ala al-qabr malar sai ce na ji manzon Allah yana hada mutum ya zauna kan tsabai haka na Alimami imam ibn abi shayba ya juji cikin musannaf da jabir yake cewa na a rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqada alaiha yani al-qubur zalla suna zama ya ana a zauna akan ma'ana kabari yana nufin an ana a zauna akan kabari saboda kaga waɗannan abisai suna nuna tsarar mai halatta a zauna kan kare saboda haka nan hadisin abu huraira shi ma za mu ga hadisi ne wanda imam muslim da abu dawud da nasa'i da ibn majah da bai ake sarauto da imam ahmad hadisin yana cewa la an yajlisa ahadukum ala jamrati sannan ya ce wallahi ɗayan ku ya zauna kan garwashin wuta fata a rika siya ta kona masa tufafi fatakhlusa ila jildihi ta shiga cikin fatarsa wadan garwashin wutar khairul lahu min an yajlisa shi ya fi masa alkhairi akai ya zauna kan kabari wa fi riwaya ya fa'a ala kabari shi ne mafi alheri akan ya taka kabari hadisin uku ba shi ba, magana na cewa na an amshiya ala jamarati wallahi in yi tafiya akan garwashin wuta au saifin ko akan takobi fa, yana yanka min kafafuwa au sifa na ali birijini ko in haɗe takalmina da fatar kafafuwa na in dinke su a habbu ilayya min an amshiya ala kabri muslimi wannan shi ya fi soyuwa gare ni akan in zauna ko in yi tafiya in taka kabarin musulmi wa ma ubali kada ce ba zan damu ba a wasan kuburi ta zaitu hajjati an wasan su a kan kabari na biya bukatar huku tsakiyar kasuwa duk ɗaya mana da ka je makabarta ka kubuno a can wanda ka tsaya kasuwa ta cika da musamman ka tuke tsakiyar kasuwa ka biya bukatar kowa da kowa da ya san yin wannan a kasuwa ya haram to haka yake a kabari ma ko a makabarta haram wannan hadisi al-imam bin abi shayba da ibn majah sama wato da sanadi wanda yake ingantacce sana akwai hadisin abu marsal al-ganawi ce manzo na cewa la tusallu ila al-qubur kar ku yi sallah wurin kabari wala ta su alaiha kar ku zauna a kan wannan kabari da wata ruwaya da mun karanta ta a baya manzana ya ana a shafi a kan kabari ko a yi rubutu a kan kabari sannan sai ce wa an yi fa'ada alaiha ya ana a zauna a kan kabari sai ba yi cewa ce wa fi a ahadi a salasa waɗannan hadisai da makamantansu akwai dalilin ala tahrimul julus wal waqi ala qabr al-muslim yana nuna haramun ne ka zauna ko ka taka kabarin musu wa huwa mazhabu jumhurul ulama shine mazhabun jumhurin malamai alama na salahu shukani kamar da shukani ya rawato cikin al-awqat wa ghayr da wani lakin hakan nawawi wal asqalani an umul karaha fakat ma imamu nawawi ya akai cewa sun ce makaruhi wa huwa nasul imamu shafi'i fil um shine nasin إمام الشافعي في الجامس الأم وكذلك نفس الإمام محمد في الآثار هكذا الإمام محمد بن حسن الشيباني يا تبتد على الكراهة كالكراهية وقال يجي وهو قول أبي حنيفة شين رأي إمام أبو حنيفة قال الشافعي رحمه الله إمام الشافعي أنا قد أشكل الأم يجي وأكره وطأ القبر والجلوس walittika alai yace ina kyama ina hana ta haka kabari da zama da kishin gida a kansa illa Allah ya ji da rajul sabila ila kabari mai yiti sai mai idan mutum ba zai samu hanyar da za ta kai shi kabarin mamacinsa ba illa bi an ya ba'a sai ya ba'a sai ya biyo ta gefen wannan ya taka fa zalika mawdu'u darura wannan ana iya cewa larura ce fa arju ina irin an ya sa'ahu in sha Allah ta'ala yace to ina kwaɗayin mai yiwa wannan zai iya wadatar masa wa qala ba'du ashabina imanin shafi ce wasu daga cikin malaman mu na cewa na ba sa a alaihi babu laifi a zauna a kai wa inna ma nuhiya a julusi alaihi litawawwu an ana zama akan kabari ne yayin biyan bukata وليس هذا عندنا كما قال ba الشافعي يقول أما وأنا فسر بهاك تجمع وإن كان نهي عنه للمذهب قول أي أن حرم زمن ما كي تقولوا to zama ba mujarrabi ba tsuguno shi ma haramun kenan duka biyan haramun haramun ne ka zauna a kai haramun ne kenan ka yi tsuguno faƙad nuhiya an yi mutlaƙan lidairin mazhab to zaman aka haka mutlaki ba tare da biyan bukata ba shi ma an hana waka anna shafi'i rahimahullah yushiru ila al-imam malik rahimahullah fa innahu sarra'a bil muwatta bil ta'wil al-mazkur yace kamar imam shafi'i yana ishara ne zuwa ga fassarar da imam malik yake faɗa a cikin muwatta wala shakka fi mutlani babu ko kokonto wannan fassara ba za ta karbu ba kama bayyana unnawiyu فيما نقله الحافظ كما الإمام النووي قلت ما نجي نجي والكراهة إنهما إذا أطلقت فهي للتحريم مكروه وين إمام الشافعي إذا يسكيش مطلقي حتى لو حنفية لنا نفهم حرمش وهذا أقرب إلى الصواب وأنكم إتشي مجانا مفي جيدي من القول بالكراهة فحسب akan cewa kawai makaruhi ne kawai a karanci ne na haramci wal haqu magana ta gaskiya al qawl bil tahrim magana da tace zama kan kabarin haramu li anna alladhi yanussu alayhi hadithu abi huraira wa ukba shine abinda hadisi abu huraira ya tabbatar domin duk abinda aka rata yin sa da wani naruko na duniya ko na na'ira ko wani mummunan al'amari na sakamako to ya nuna wannan abin haramun na fata gani limafi limamin tarhibi shadi saboda a cikin waɗannan hadisan akwai tsoratarwa mai tsanani wa bi hada kana jama'atu min shafi'iyya wanda shine ra'ayin wasu daga cikin malaman shafi'iyya min umar nawawi cikin su akwai imamu nawawi wa ilayhi da abu sanani fi subul salam shine ra'ayin malam sanani cikin subul salam ومال الفقيه ابن حجر الهيثمي للزواجر إلى Kabira, كبيرة أما ابن حجر cikin azawajin yana tabbatar da cewa zama kan kabari yana cikin kaba'irin zulum manya-manyan ne kaba'iran saboda haka kenan baya halarta musulmi ya zauna a kan kabari ina fata gani to ya za a yi da maganar ra'ayin imamu na bali da yake inna ma nuhiya anil qubuli anil qubur an hana ne saboda biyan bukata amma ba biyan bukata za ka iya zama Ƙungiyarsa shi ne wannan asar da muke kai da tsayin na yana ta da kai da kabari ma na ya dora wato kansa a kan kabari sai suke cewa in ya halatta ai haka ya halatta kenan da ya halatta a tare kai da shi to ya halatta kenan ai tafiya a kai ko zama kenan babu abin da ya rage a hana illa biyan bukata ne wannan bai halatta ba suka ce wannan ita ce fassarar da zai dan sabitu shi baya-bayan. Mai da aka rauke na cewa inna ma da ha rasulullahi sallama an dulusi على الخمر لحدث بول أو غائب ألا يا أنا zaman ana nufin domin biyan bukata na bayan gida ko kuma bukari amma in zamani kenan babu wato wani abu idan an yi ce wannan fassara ta ci karo da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam musamman waɗannan hadisai da muka karanta ka'ida kuma idan maganar sahabi ko aikin sahabi ya ci karo da abin da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama na ya aiki ne da abin da ya tabbata daga annabi a ajiye wannan mazhabin da sahabi kenan mazhabu sahabi ba zai zama hujja ba idza aradahu hadithun sahih marfu'un ila nabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan za a dogara ne da hadisi marfu' kuma hadisan sun zo mutlakai ba su kayyade da zama a yi tsugulo ba ko aka san haka sau da ka ce zama a yi tsugulo shi ne ma ya fi kaiwa kokoluwa wurin haramci Hakanan nan mujarradin zama a kai ma haramu takawa ma haramun ne in ba wancan larura da malam nawawi ya ambata ba ba zai yi ka wuce ko a je a binne wani ba ko a wuce kamarin wani ba dole sai ka taka to a nan ne sai ka taka tsantsan in za ka iya bin gefe da gefe ka bi a nan shari'a ta maka uzuri babu ina fata da bisa wannan larura amma idan shi ma za a iya kiyayewa to bai kamata ka taka ka wuce ba sai ka mai inda yake ba za ka taka wannan kamarin ina fata an gane wa da zane yan malikin عن أبي بكر ابن عثمان ابن سهل ابن حنيف أنه سمع أبا أمامة ابن سهل ابن حنيف يقول يجي أبو بكر ياجي أبو أمامة ابن سهل ابن حنيف ينتي كنا نشهد الجنائز من كسن جمكا على الجسل الجنائز كو جنائز فما يجلس آخر الناس ya ce na ƙarshe a wurin wannan jana'iza ɗin ma baya zama hatta yi uzanu a sai an ba su yi kowa tsayawa yake a tsaye ba zai zauna ba a gurin jana'izar sai an ba shi izinin ya zauna sa'an nan ma'ana ya zauna to me ake nufi da wannan asar malam baji cikin muntaka yake abinda ake nufi a nan yuridu hatta yu'zanu bis bi salati alaina Bayan mu baya zama ma'ana a wannan wuri har sai an ba shi izini kenan ya mata sallah sannan bayan ya yi sallah sai kuma ya bi وقال الداودي yace hatta yu'zana lahum bil insirafi ba'da بعد a a'a ba a tafiya sai an ba su izinin su tafi bayan an idar da sallah mana ɗaya muhammadu sallah baya tafiya har sai bayan an ba shi izini a wata ruwaya daga abdullahi dan mubarak wanda ya rawancin irin ruwayar malik shi sai ce fa bayan sarifin nasu mutane ba sa tafiya hatta yi uzanu sai an ba su izini mana idan suka zo gurin jana'iza mutane bayan an yi abin da aka yi ba sa tafiya sai an ba su idan sai kowa ya zauna ya jira sai sanda aka ba da izini sannan Malamin ibnu abdul yake cewa wannan matsala ce da malamai suka yi a akan cikinci shin idan ka zo jana'iza idan aka kammala shin ba za ka tafi ba sai ka nemi izini ko ko kana da dama ka tafi ko da baka nemi izini ba sai ce an rawaito daga umar da sayyidina aliyu da abu huraira da miswar ibn makarama da kuma ibrahimun nakari An rawaito daga waɗannan annahum kanu la na hatta yu'zana lahum aw yasta'zin idan suka zo wurin jana'iza aka kammala waɗannan bayan Allah ba sa tafiya gida sai sun nemi izini ko kuma an musu izinin su ci amma an rawaito da abdullahi dan mas'ud da zaidu ibnu sabi da urwa ibnu zubair da kuma abdullahi dan zubair da alkasim ibnu muhammad da alhassan al-basri da qatada da umar ibnu abdul aziz su kuma waɗannan an rawaito daga gare su annahum kanu yansarifuna idza wuriyar aljanaza suna tafiya gida idan an binne mamaci an gama jana'iza wala yadda abi nuna ba da neman idan matsala ce wadda tafai ma sun yi sabani da tabi'ai wasu na ganin an kammala jana'iza ba za ka tafi ba sai ka nemi izini ba na sai ka nemi izinin kenan jagororin jana'iza to zan wuce ina fata an gani sannan an rawaito kuma wasu na ganin babu laifi kana iya tafiya tunda an gama abin da an gama in dai an binne mamacin an gama ko roƙa masa tasbiti shi kenan kana iya tafiya wannan magana ta bi mana ibn abdul bar yace ita ce magana da tafi daidai ba shi kana mu shi domin ita fi dacewa da nassin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cikin sahihaini ainihi Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man shahida janazata muslimin wanda ya alanci jana'izar musulmi ana wanda ya alanci ne jana'izar dan uwansa musulmi hatta yi salla alaiha har sai da ake masa sallah sannan ya tafi sun mai sani sannan ya tafi yana da kira wanda kuma ya raka shi binnewa sai da aka binne ta sannan ya tafi yana da kira suka ce wani abin da ya ne saboda su nan kana da halaye biyu a nan idan aka zo jana'izar aka ɗauko ta aka ajiye aka yi mata sallah kana da dama ka tafi gida ko ka tafi harkarka ba tare da ka nemi izinin kowa ba amma kana da tsira ta gida abin da ya fi shine kuma a wuce da kai a yi rakiyarta abin ne ta kana da tsira biyu bayan an binne kuma kana iya tafiya wanda an rawaito sau da yawa manzo Allah yakan zo ya sallah wani lokacin kuma zai yi ya tafiya baya mai zuwa binne wani lokacin kuma yana wucewa ya binne shi yasa sahabbai kuma suke da wannan halaye wani lokacin in sun ruwa kai sallah su su juya su tafi wasu kuma su tafi rakiya wani lokacin kuma da su ake wucewa a je rakiya kenan wannan ya nuna ba sai an ne na fata akan haka kenan kana da dama a yi sallah ka tafi kana da dama ka jira a ji abin ne ka tafi amma ba sai ka nemi izinin kuma ba to a wannan ruwaya ta mali cewa mukan tsaya wurin jana'iza na ƙarshe ma baya zama sai an ba shi izini ko sai ya nemi izini to wannan kuma zai bayyana mu zuwa ga matsalar da ta gabata hukuncin tsaya wa jana'iza ina fata an gani idan kuma wannan matsala mun karanta ta a baya kana da dama yanzu ka zauna sau da shi ma ba sai ya nemi izini ba kenan yanzu kana iya zaman ka a wannan guri ba sai ka tsaya tsaye ba sawa'u wucewa aka zo yi da ita ko ko kana tare da ita ne an zo ba ajiye ta ba duk kana da dama ma'ana ka zauna ba sai lallai kayi ne ba ba wato ka zauna a kan wannan ko ka jira ko ka nemi izini kamun me kamun fata babu annahi anil buka'i alal bai, babu da ke bayanin ani dangane da yin kuka ga mamaci da zane ya haya malikin ana Abdullahi, ibn Abdullahi, ibn jabir ابن أتيك عن أتيك ابن الحارث وهو جد عبد الله ابن عبد الله ابن جابر أبو أمه أنه أخبره أن جابر بن أتيك أخبره جابر بن أتيك يا باشا العباد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء يهود عبد الله بن ثابت wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo duba Abdullah dan Sabi ba shi da lafiya fa wajadahu qad ghuliba alai sai manzon ya tarar kaddarar ubangiji ta yi rinjayi a kansa ma'ana ya sune bai ma san waye a kansa ba ina fata gani fasaha bihi sai manzo Allah ya daga murya ya fada mata kira kamar ka ce ya wani kai wani falam yujibu na mara lafiya bai amsa fastar ja rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya yi istirja mana sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa qala sai ya ce da su ولمنا عليك يا أبا الربيع an rinjaye mu a kanka ya kai abu faɗo ma'ana muna son rayuwarka amma ƙaddara ta ubangiji ta ƙaddara wa'adinka ya yi kuma ƙaddarar ubangiji ita ce mai rinjaye shi ne ma'ana hulibna alaika ya abu faɗo ma'ana an yi rinjaye a kanmu dangane da kai ya kai abu faɗo fasahan niswa wa bakaina da mata suka yi wannan sai mata suka fara kowa suna kuka faja ala jabirun sai jabir ibnu atik ya fara yuskitu hunna yusakitu hunna sai fara ba da umarni yana siyo mutane shiru yana umarta su su shiru kada rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzala yake da shi da'a hunna ta su sai ce fa'iza wajaba idan mutuwarsa ta tabbata fala ta na bakiyatu kada wata mai kuka ta kuskura ta ƙara kuka kalu sai waɗanda ke wuri suka ce ya rasulallah ya manzan Allah wa mal ne kake nufi da a nan? in ta ba. kala sai annabi ya ce idan mata na nufin ya mutu saboda waje ba a yi taka zo ma na sakata mana idan ya faɗi lokacin mutum ya fadi kuma mai ya cika sai ce ina nufin idan mata fakana tuku sai yar shi mamacin abdullahi ibn sabitin kenan sai yarsa ta ce wallahi na rantse da allah in kuntu la'arju an ta kona shahida hakika na kasance ina kwaɗayin ka zamo ka samu shahada ina kwaɗayin ka samu shahada in mukaffafa ce nan minas tafiya saboda jawabin da ya zo da namu in kuntu la'arju ba in ta sharafi ba ce ina fata an gane ala haddin kauli ibnu malik وخففت إن فقل الأمل وتلزم اللام إذا ما تقبل haka ibn malik ke bala cikin alfiya ala inna akan cire wannan shadda sai ta zama in amma kuma jawabin ta dole lamun talzamul lamu ma'ana talzamul lamu jawabu ma'ana nan kaga sai ce ni in kuntu la arju la arju shine jawabu asali innahu kuntu arju lallai yadda sha'anin yake ina kwaɗayin ka samu shahada ga shi kuma ka rasu ma'ana cikin rashin lafiya baka je yaƙi ka samu shahada abinda ya saka kake ne fa'in naka kunta kan ka zai ta ce hakika tuni har ka gama shirye-shiryenka na fita jihadi ka ta da duk uzuri da kayan yaki da komai amma kuma ga shi Allah bai kaddara ba ka fita wa kada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su inna Allah qad awsha'a ajrahu ala qadari niyyati lana ce hakika Allah madaukakin sarki ya tabbatar masa da ladansa gwargwadon niyyarsa mana tun da ya yi ya samu shahada to ya samu ladan shahidi wa ma ta uduna shahadata zana ce wani kuke lissafa shahada ne kalu sai suka ce alkatlu fi sabilillah idan aka kashe mutum wurin ɗaukaka addinin Allah wannan shi muke ɗauka shahada فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قالت الشهداء سبعة أي guda bakwai بقيني سوى القتل في سبيل الله bayan wancan kisa wurin daga addinin Allah wanda shine shahidi na zahiri to ai akwai wasu shuhada'u na ma'ana bayan waɗannan har guda muku sai yake cewa al-mat'un shahidu wanda annoba ta kashe shi yayi shahada wal shahidu wanda ya nutse a ruwa ya mutu yayi shahada shahidi ne wa sa'ibu zatil shahidu ma'abucin ciwo na haƙarƙari da ya kashe shi yayi shahada wal mabtunu shahidu wannan ciwon ciki ya kashe shi shahada ne wal hariku shahidu wanda dalilin kunan wuta ya kone ya mutu ya yi shahada wallazi ya mutu tahta al-hadami shahidu wanda ya mutu karkashin gini da ya rubuto masa ya yi shahada wal mar'atu tamutu bi jam'in bi jam'in shahidatu matar da ta mutu dalilin ɗan da ke cikinta ba na yi sanadiyar mutuwar ta wurin haihuwa ta yi wannan hadisi malam ibn abdul bari yana cewa haka za jama'a ta buwa haka nan malamai suka rawaito an malikin daga malik sai ma alimtu cikin abin da na sani lam yaftalifu fi isnadihi wa matnihi ba shi saɓani wurin sanadinsa ko mataninsa illa an da gaira malik ya kuru fi abin hadis sai dai a ruwayar wani malik suna cewa da a hunna ya bukina ma dama inda hunna ya ne su su kuka matukar wannan mamacin yana wurin su amma ka ga ruwayar malik cewa ya da a hunna ya ne su kaɗai iya wannan mutum kuma wani hadisi imamu abu dawu ya fitar da shi cikin asunan. sunan littafin jala'iza da imamun nasa'i shi ma ya rawaito shi cikin jala'iza kuma imamu abu daud ya rawaito ta hanyar da imamu malik ya rawaito cikin muwa wannan hadisi yana karantar da mu abubuwa da yawa abu na farko yana karantar da mu cewa duba mara lafiya sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yana cikin haƙoƙin musulmi akan ɗan uwansa musulmi guda bakwai guda shida kai in ba shi da lafiya ya je ya duba shi shi san ya manzala ya kwadaitar a kan me zuwa duba mara lafiya manzala ya kwadaitar a kan wani abu na biyu wannan hadisi yana karantar da mu cewa ya halatta babban mutum babban malami mai daraja ya ziyarci wanda yake bai kai shi ba cikin almajiransa ko sahabbansa ga manzon Allah ya tashi takanas ya je duba abdullahi ibn sami na fata gani kenan ya halatta babba da je ziyarci wanda yake kasance wannan yana daga cikin alama ta tawazu da kuma kyakkyawar mu'amala da annabi sallallahu alaihi wasallam yake abu na uku hadisin yana karantar da mu mutum zai iya daga murya wurin mara lafiya murya ta dan daga amma ba don kuwa ta kuka ba domin kiran kuma ana ake magana ya daga murya wurin kwala masa kira ya kira shi ya kira shi amma bai amsa ina fata gani wannan babu ne ka ce wani wani ka daga murya idan ka gaba ɗaya fita daga su kuma ya tsume kuma ana tunanin ya koma ba abu na hudu yana nuna yin istirja'i yayin musiba sawa'un wannan musibar mutuwa ce ko wannan mutuwa kuma yin wannan yana ɗaya daga cikin abin da annabi yake ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma Allah ya tabbatar da cewa sifa ce ta masu hakuri wa bashirin sabirin alladhina idza asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda haka istirja'i za ka yi ba kowa da ihu da cewa ka shiga uku ka abu na biyar yana nuna anancin yin alkunya babban mutum yin alkunya ga wani wanda yake bai kai shi ba domin a nan za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ne ya kira alkunyarsa ya ce abun rabe gulibna alinka ya abar rabe kaga kunya ce tawa abdullah ibn sabit wannan yana nuna babu laifi babba ya kira wanda bai kai shi ba da alkunyarsa don girmama mana ibn abdullah ya ce cewa wannan yana rushe abin da aka rauto cewa kulafa ba ta kiran mutum da nau'i na girmamawa su bi su kira sunansa wanda yake gaya ba haka ba ne ga annabi ma ya kira wani da al'ummarsa kenan babu laifi ko da kasa da kai yake ka mutunta shi ka ba shi lafazi na girma girmama karka kira shi ma'ana gaya haka ba tare da mutunta ba abu na shida yana nuna halaccin yin kuka ga mara lafiya na fata musamman wanda ake ganin ya cika domin matan nan aikin sun yi sun yi kuka sun daga murya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga Abdullahi muna cikin, ko jabiri muna cikin, ya hana su suna zana yake miki alisi kenan kukan ba na ba fi ba ne ina mata gani me aka hana kuwa da ihu wannan shi ne shari'a ta hana ma'ana ai kowa ko yi ihu to shari'a ba ke yarda da wannan ba ina fata gani shi shi ya halin da jabir ibn asid ya ba mata din nan dalili ne da yake nuna an hana irin wannan kuwa. saboda shi yana ganin kuma duk wani kuka ma ya haramta sai ya hana sai mazana ce a'a abin laisa ala umumi ya ce kyale su kenan su kuka wannan shi sanya jumhurin malamai ke cewa zaman da hawaye da shisheka kaɗan babu laifi kururuwa da ihu da kiran kira makai bala'i wannan shi ne shari'a ta haramta manzana suna sinima ya tsawata kenan inda za su yi hawaye su kuka su yi shisheka matuƙar babu ya gani ba fuskar gashi ba kartar fuska ko marin fuska ba roƙa ba kai bala'i ba babu laifi a nan abu na bakwai hadisin yana nuna mana duk mutumin da ya yi shiri na jihadi wurin daga addinin Allah sai wani abu ya shiga tsakaninsa da zuwa jihadin har ya koma ga Allah za a ba shi ladan wanda ya yi jihadi ina fata gani yana da ladan ta fi sabilillah sai malamai suka ce akan wannan yana nuna niyya ta mutum kyakkyawa ta kan tabbatar masa da ladan wannan niyya ko da bai kai ga samun yin wannan aikin kuma annabi ya tabbatar da wannan man sa'ala Allah ash-shahadata bi sidqi haka annabi ce duk wanda ya roki Allah ya bashi shahada da gaskiya har zuciyarsa ballaghahu Allah manazil ash-shuhada Allah zai kai shi matsayin shahidai wa in ba ta alaƙa shi ko da akwai shi fada su ne sai a ba shi ladan mu shahidai a wurin Allah subhanahu wa abu na tara wannan hadisi yana nuna mana kenan al'amalu bin niyyat da ayyuka na inganci ne da niyya idan niyyar ka mai kyau ce to sai wannan niyyar ta tsara ma aikin ɗaukaka idan niyyar mara kyau ce to wannan aikin ko da mai kyau ne ba za ka Allah ya kiyaye abu na gaba yana nuna cewa ashe ba iya wanda ya shahada fi sabilillahi wurin yaki ne kadai shahidi ba duk da cewa shi shahidi ne a za'iri domin ba za a yi masa wanka ba ba sai an masa sallah ba za a ji abinci shi ne ba da muke cewa shahidin duniya wal akhirah amma bayan wannan akwai sauran abubuwa shahada ce kamar me kamar waɗannan abubuwa da annabi ya ambata ya ambato mu annoba idan wata larura ta afka magani ana ta mutuwa waɗanda suka mutu da imani akan wannan annobar sun yadda duk abin da Allah ya rubuta zai tabbata a kansu kamar yadda annabi ya faɗa suna da ladin shi ina fata an gani haka nan wanda kuma wato shi ma ciwon ciki ya kashe shi ciwon ciki a nan malamai suka ce abinda ake nufi al-ishalu wal istiqa rajja al-ishal shine mai guda al-istiqa amai sai da wanda amai da gudawa suka kashe shi kwallon shi ma ya zama shahada ko kuma ma'ana ta biyu wanda mujalladin ciwon ciki ya kashe shi shi ma ya samu ne matsayin shahada sannan matar da ɗan da ke cikin ta ya kashe ta suka ce abin da ake nufi akwai ɗayan magana, ko dai ya zama tana da juna biyu yayin naƙuda ko juyawar cikin ko wani abu ya janyo sanadiyar mutuwar ta ɗan na cikin ta ba ta ma kai ga haihuwarsa ba ta samu wannan shahada ko na biyu matar da ta rasu ba ta yi aure ba Allah bai kaddara ta sa aure ba ina fata gani suka ce ita ma jama'a din nan ai cikin ta bai taba mahaifarta ba ta buɗe ba wannan na ta haifi wani ina fata gani suka ce wannan ma'ana shi ma ta shiga ciki saboda rashin aure ya masu ce kuma a kudin to in ta haƙuri da wannan jarrabawa ta bana ma Allah ya jarraba wanda Allah ya mata shi ma suka ce ka shiga ciki duk da cewa mafi yawancin malamai sun furin ya da ma'ana ta farko amma ma'ana ta biyu ma ta shi na fata gani sai abu na gaba za su jam'i suka ce ciwo ne da yake faruwa ga ɗan adam akwai ban su gefen ƙarƙarin ciki wani wanda yakan kai ga buɗa masa wannan sai ya sanya masa ciwo kuma wannan ciwon wani yana iya kaiwa ga halaka suka ce kuma yana daga alamarsa mutum yakan samu tsananin ciwo karkashin haƙarƙarinsa yakan samu kunci wurin numfashi sannan kuma zazzaɓi zai da zance shi ko da yaushe sannan da yawan tari suka ce kuma galibi mata sun fi kamuwa da wannan fiye da ina fata gani to shi ma idan wannan sanadiyar mutuwarsa ya mutu da imani shi ma shahada ce ina fata gani amma su waɗannan ana kiransu shahidan lahira saboda su za a yi musu wanka a sanya musu likafani a yi musu sallah sannan a je a su amma a kiyama za su tashi a matsayin shahidai a gurin Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya samu da su wa da malikin an abdullah ibnu abi bakrin عن أبيه عن أمرة بنت عبد الرحمن أنها أخبرته daga amratu binti ta baba wato abubakar ko abdullahi ibn abubakar baban sa labari abubakar anna asami'at aishata ummul mu'minin taqulu ya gina na aisha uwa ga mummune tana cewa wazu kira A aka gaya mana na aisha cewa na abdullahi ibn umara ya kulu aka ce mata abdullahi dan umar ya kasance yana cewa innal mayyita lallai mamaci layu azabu za a yi masa azaba bi buka'in hayyi da kukan da mai rai yi masa Aisha to yana na aisha tace يغفر الله لأبي عبد الرحمن الله يغفر كما أبو عبد الرحمن معناه عبد الله بن عمر أما إنه لم يكذب يمشي سيدي ما كريا ما ولكنه نسي سيدي إنا أمان من تاوي أو أخطأ كو كسكري يمشي إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديته ya ce manzan Allah ne sallallahu alaihi sallama ya wuce wata ba yahudiya ya buki alaiha ahluha danginta suna ta rusa kuka ta mutu fakala sai manzan Allah ya ce innaku la tabkuna alaiha lallai ku gashi kuna mata kuka wa inna alatu azabu fi qabri amma ita kuma ga ta nan ana sai mata azaba a kabari ana ita na na aisha tana ganin don wani ya yi kuka saboda mutuwar wani ba zai janyo azaba da shi wanda yake mamaci wannan hadisi na na aisha malam ibnu abdul yana cewa hadisin ya zo a muwaka daga ruwayoyin malamai da yawa da suka yi ruwayan muwaka an banda ka'anabi Abdullahi ibn Maslama shine bai rawaito wannan a sabu ba ko da yake ya rawaito a wajen muwa kuma wannan hadisi muna yin cewa hadisi ne muttafaqun alayhi domin imam bukhari ya fitar da shi cikin sahihin sa cikin kitabul jana'i haka na imam muslim ya fitar da shi kuma sun rawaito ta hanyar da imam malik ya rawaito ko da yake shi imam muslim ya rawaito kuma ta wata hanya ta hanyar isham ibn urwa daga babansa daga nana aisha Allah ya kara masa wannan hadisi na abdullahi dan umar yana nuna mamaci za a yi masa azaba a tsabari ne saboda kukan da wato yan uwansa suka yi masa kuma na na aisha ita tana inkarin wannan sai dai malam kurtubi ya ce ba za a yi la'akari da inkarin na na aisha ba saboda ya tabbata cikin ruwayoyin ingantattu الميت ليعذب ببكاء الحي عليه وتروى ببكاء بعض أهله عليه رواية أخرى دقوكا لوسد بسكين wato iyalinsa suke masa hujjar na na aisha shine faɗin allah da ya ce wa la ta wa uku laifin wani ba zai tashi da kan wani ya hau kan wani sai take ganin ba zai yiwu ba saboda haka sai ta fassara hadisin da wannan ruwaya ta bai hudiya amma tana ganin in musulmi ne babu abin da zai samu shi malam sana'an yana faɗa a sumul salamin cewa gadis to shi da zalika wannan hadisi ya rikitar li'annahu ta'dibun bi fi'li ghayri saboda za a zartar da mutum ne da aikin waninsa واختلفت الجوابات kuma amsoshi kan wannan ya zo mabambanci فأنكرت عائشة ذلك عن عمر وابنه عبد الله أنا عائشة إنكار وأن الرواية تزول لعمر تنسى عبد الله واحتجت بقوله تعالى تكفى وجه فتح الله ولا تزر وازرة وزر أخرى وكذلك أنكره أبو هريرة حتى لا أبو هريرة شما لإنكار وأن الرواية واستبعد القرطبي إنكار عائشة ما باب القرطبي ya ce wannan inkari na na Aisha ba zai mara ba za a da aka yi shi wa zakara annahu rawahu iddatun min as-sahaba ya tabbatar da cewa kuma adadi masu yawa na sahabbai sun rawaito wannan hadisi fa la wajha li inkariha kenan babu dalilin inkari ma imkani ta'wili tare cewa zai yi ruwa a hada hadisan biyu a ba su aiki ثم جمع القرطبي بين حديث التعذيب والآية sai kurkubi ya haɗa tsakanin wancan hadisi ne nuna za a azabar da kuma wannan baya. bi an kala yana cewa halin barzan yun haku bi ahwalin duniya ya ce hali na zaman kabari ana iya riskar da shi da hali na zaman duniya wa qad jarat ta'zimu fiha bi sababi zambil ghairi kama yushiru ilayhi qawluhu ta'ala yace kuma ai shi ma a can zunubin wani yana janyowa a wani azaba dan Allah na cewa wattaqu fitnatan la da zina zalamu minkum khassa Wani kun wani bane sai ce akan haka wala yu'aridu hadithu ta'dib aya kenan wannan aya ba za ta ci karo da hadisin azabtar wannan ba wala tazin waziratul wuzra imanin tsanani yake amma wasu daga cikin malamai suna ba shi fassara ne da ɗayan waɗannan fassara na ɗaya imam al-bukhari a sahihinsa ta yi annahu yu'azzamu bi zalika za a yi masa azaba ne a kabari shi mamacin idza kana sunnati in ya zama idza kana sunnatu in sunnar sa dama kuka ne ga mamaci shi ya sunnan dama wanda suka yi saboda ka nan shi ma ya mutu suka yi sa masa azaba wa tariqati in ya zama hanyar sa wa kad aqarra alayhi kuma ya tabbatar da su akan haka ahlahu iyalinsa fi hayati a lokacin da yake raye wa yu'azzabu li zalika za a yi masa azab wa in lam yakun tariqatuhu in kuma ba hanyarsa bace ya hada fa innahu la yu'azzabu za a yi masa azab kenan sai a yi fassara da cewa almayyitu yu'azzabu bi ba'adi buka'il hayy wani sashi na kukan da masu ne suke kenan idan shi ne wato ya ba da dama shi ma yana yi suka koya bai hada ba na shi zama da muke cewa wanda ya san in ya mutu za a yi wannan rashin hankalin to ya yi wasu yi ci ban yadda in na mutu ku ire-iren waɗannan abubuwa ina fata gani amma idan an san yana hadawa ba aikinsa ba ne da ya mutu kuma suka ƙi sai suka yi to su ta shafa shi ba abin da nisa shi magana ta biyu suka ce al-muradu annahu yu'adabu ila ausa suka ce za a masa azaba ne yi wasu to ce in na mutu kuka ai ihu suka ce wannan saboda ɗabi'a ce ta jahiliya farfa ibn al yana cewa idza mitu fabkini bima ana a'lu yace da wata in na mutu ke kuka kukan da ya cancanci matsayina wa shafi alayyar jaiba ya umma ma'abadi yayya ga riga ya ce umma ma'abadi wani ana ma tun da duniya ba abin mamaki ba ne in yayi ko ba haka ba domin ya iliya na musulunci bai zo ba shi kuma da ba haka suke akwai wauta ba haka ba ne amma mun kuzun da yake ألا لا يجهل أحد علينا ونجعل فوق جعل الجاهلين هذا مامي واوعي ina fata gani ولا يلزم من وقوع النهاية من نياحة من أهل البيت امتثالا له أن لا يؤدب لو لم يمتثل بل يؤدب بمجرد الإيتاء suka ce ko da ba su ba in dai ya wasici to za a maka azaba masu magana ta uku suka ce ya shafi kafin da wanda ya musu masu magana ta wani suka ce azabar shi ne taubir mala'iku za su dinga masa fada su kunyata shi ce baka hana wato dangin ka shi wannan abu sai magana ta biyan suka ce azabar ba wai azabar wuta ba ce raɗaɗi zai dinga ji da takanci yana kwanci a samari na abin da su amma da yawan malamai sun rinja da ra'ayin jimhuri shine cewa in yayi wasu ko ya san za a yi bai hana ba da za a musu azaba suka ce kuma azaba za a ɗauke ta ala hakikati ita ce azaba ta ne ta wuta ko a kabari ko a rana alkiyama zai iya janyowa a azabtar da shi dalilin suka ce saboda a nan wala ta ziru wa ziratun muzura usura ba za ta aiki ba kuma akwai wani kaso na aikinsa a nan ya ba da umarni ko ya yi wasici ko zai yi umarni ya hani da mummunan aiki bai hana ba to a nan kenan yana da wani kamashi na wannan aiki ina fata an gani shi san ya nan, hadisin yana nuna ana son idan mutum ya ga za a iya irin wannan abin to ya hana wannan wasu ce ce ban yadda ba ban yadda ai kaza ba da kaza da kaza da kaza sai za ku yi wanda da yawa masu an tsawatar in ta kai mutuwa ma an kowa ke maka ana yin ɗancin an kowa na mutuwa musulmai wani cin na makoki maza zai zai dinga muka shadda ko fara wannan koyi ne da rikici da waɗanda ba musulunci ba ba musulunci ba ne to kaga ire-iren irin waɗannan abubuwa dole ne a wasu kada a yi Da abin da aka san ya saba ma shari'a to mutum in ya san ba za su ƙin yi ba sai san aiwatar babu laifi ya ajiye cikin wasiya ko ba na nan ya yadda aikata ba Mai da abu musa ya ce ana bari ummin man bari amin rasulullah ba ni ba duk wanda ban zaka yace ba shi ba shi ce annabi ya ce ba shi ba mai kaza ba mai kaza ba mai kaza ni ma ba ni ba shi to kaga ko bayan mutuwar mutum idan suka yi wannan abin sun ta shafa su Allah zai kama da laifi mamaci ya tsira har a wurin Allah subhanahu wataala ina fata ne Allah ba